الحمد لله رب العالمين <coughs> والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai ya tashi daga katun littafin littafin aqidatul imam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala ko littafin mai ga salatu milal al-qasim na ina na tsafu goyi da gube ya ta gutuwa ba ce zulhijja ya ta go gube 1435 kalenda alijiria na dindere wata foguwa biyani ya oktoba ya caguwa 2014 ya kalenda miladiya na mangan wa taqidu anna alqur'ana kalamullahi munazzalun ghayru makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'udu wa annahu takallama bihi haqiqatan wa anzalahu ala abdihi wa rasulihi وأمينه على وحيه وسفيره نبيه وبين وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأؤمن بأن الله فعال لما يريد ولا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المستور واعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فأؤمن بفتنة القبر ونعيم التعليم وبإعادة الأرواح إلى الأجساد تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله guja wannan mun ga wa taqidu ya qide anna alqur'ana kira kalamun kalamullah ya ga ce ciwona munazzalun ghairu makhluq a cuci shi ajali tujan minhu bada'a daga batsoci gabu cho daga batsoci gabu febio wa ilayhi yahudu ya ba ce shi magawa shi balo wa annahu kuma hakika alkur'an wuce takal wa annahu takallama bi hakikatan kuma hakika ce ga gaga alkur'an ya bayan hakika bu ma'ana alkur'an ya ga ce shi wa anzalahu ala abdihi macocin ya wuju wa rasulihi da tuciwi wa aminihi ko wa rasulihi be tuci wa amin yanda e ya zamin ciwi ala wahyi zalai ya e zamin ciwi jafil ɗin ce laye da wayi na wa safirihi gani be zalai safiru ma'ana jakadu zalo tutuna ko Bai na huwa bai na ibadi takanu da wujiji na wujiji na nabiyina muhammad ga nabi muhammad sallallahu alaihi sallama wa umin bai bai ibani bi anna Allah hakida Allah la latu ma zabe na fa'alun lima yuridu wajena na. wala ya kunu shekun illa bi iradati e ma ji faruwa sai da irada ya ce wala ya kunu shekun an mashi a ce madda wani azu daga mashi ya ce ci wani wala ya sa shekun fil alami e madda yi jo man e da alamu na ji ya kunu an takadirin ga azu da takadirin ya ce ci wani wala ya duru illa an tadbirihi yawanci ma a ji faruwa sai daga tadbiru ya ce sai bi tadbiru ya ce ci mana ya gbaje ya ce ci wala mahida li ahadi zandondo ma de zando ma payawo anil al mahdudi daga yana ce ka kagun ji faruwa na wala ya tajawuzu ma gwaga ma khutta yana ka lahu ya zafi lawhi mafuz lawhi mafuz al mastur fi lawhi al mastur dan lauhu yana kaba lauhu a cuka yana wa ta kidu mai biya kide al'imana ni bi imani bi kulli ma bara bi nabi yin na ne sa sallam ya labaru mimma yakunu ya al ba da mauti ne na jaji faruwa su mai tuto fa uminu bi al-qabr wa na'imihi mi ji imani bi fitina kabari gangani bi ni mai kabari wa bi adatil arwahi makiya iman jiga ga rayi shi ladiya shi baji ilal ajisari da shi na kaji tadunu minhum shamsu yidi magatsu baza ji fal kiyami wa tunsabul mawazin wa magatsu wallahi kini wa zanu biya amalul ibadi amaga tushi ya wuji ladan tun bi tun ne faman sakulat mawazinuhu zanatun ga na fa ulaika humul muflihun zawon ci gai zai sha gagwa ma da rabu na coci fi da mini abu wa man khafat mawazinuhu zanda shi man na matsun halu yanan fa'ula yi ka jama'a wuce shi allazi na khasiru an fasahu a gai zai sha ajin asara fi jahannama khaliduna daina jahannama da rigen nan wato sharu dawawinu a galita fi shiga shaba fa'al alkiyami fa'akizun kitabahu bi yaminihi ina e yi dambo litafiya a gobe gwagwalo an ce caifi da mini abu wa akizun kitabahu bi shimalihi e ina shi madabu a gobe litafiya goben da gugu a hanyi ya katun ya buku mangan wa taqidu ibi aqide annal qur'ana kida al kalamun la'i kalamullahi igna e ce ciwo nan munazzalun gairu makhluqin a cin wuce jajali hajji halitta wuce waligan matsalayin halkul ƙur'an da mine fitina wuce koko na ji faruwa musulmi shi tariyo ne gaigan tun shugo shi musulmi da imani ke dai ce ce gagan sai ce madi ilimi alkur'ani ma egaye sai ci a cinaga wuyona ebe na e sai e gaga na sai ce gaga janibi adamu ga a kala lahuma rabuhuma alam an hakuma an kuma shajara sai awa ga nabi da da na na wawi a sha mi kaye zai ga gici bane da wadannan ma ce ci gaga da nabi musa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah tuci wuci ya ya falalla ta ce da jade da mina bana ce ci gaga da ne. wa kallama Allah musa taklima ce ci gaga da nabi musa matuka ya gaga walamma ja'a musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ka kuna bi musa bi miqatin sai ci gaga da ne, ko hmm. inni tafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami yawo tsatace zawan jo de tuci boye bi mana de sako ne laya wani micini fiya wai wa bi kalami mai ke gagabe wani sai ci yawa in a hadu minal mushriki na tajaraka aga de zamini ya mushriki jo na wagan wabe gwonyo tsana fa jirugu wagajin waye tsayu hatta ya sami a kalamar la har unguwa ga ya tsoyeci a sha tsoyeci ya ganga mini ya ga ya tsoyeci wa ma alkur'ani dabo gama la ne bisa a sanin ga mai ya hamilu ne ila kaunihi za a lamilo ba jama'in wujo fa na quraishan mana'uni an ubaliga kalama rabbi ya bana kureci ani kanami a wuyayen ya gaya to ya ci mina fa'in hajjuka ko rabi gini biyoyi min ba ji ma ja aka nina ilimi bana ilimi da biya wani ki ilimi wucin al-qur'an ya to ya ce ni ya gaya su ya ce wa alkur'an na gayi a ki da yin musulmi jin a ci bai da zajejen da shi ne ga jiya dubunu dirham na ko gangan da jiya bunu safuwani gangani da bishir bin giyasul mirisi gangani da ahmadu na abi du'adi zane shi bayani a ciga tsoyace gaga a ga alkur'ani jin ga tsoyace a ga jali ta yi alkur'ani jin wa ma kalawo jamun fahakan dalalatan yana jamu gana in fiya sai igi e ko? ebogo mai yasna ya jiru duniya ga tsoyacin latuna gan كلو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كل daga لو كان البحر على غير دقاتا nga fi tawada na tadawa na fi ka ga yace ci na lanafi da albaharu e dubata gazo qabla an tanfada kalimatu ka ne ga yace ci zare ga yace ci azwa ngole ungai makhluq ngazo mun amma ya gano ji makhluka ne law anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhur ma nafidat kalimatullah law anna ma fil ardi min shajaratin ga gari kwaci yake mbaci majina law anna ma fil ardi min beti mbaci majina bata alkalan na fe kai ga yanzu yaci na da alkalan ba ta gagiya zo daga ya ce ci masu ce ci gawa lalawar halku wal amur sai ci gama alhalko bi al’amur a shi alhalko yuyi al'amuru mai yuyi e ga ce ci mamina al'amuru budan e buga gada allawa haliku kulle shi in buwa minuhu bada'a al-qur'ani bada'a daga ba sai ci bucho mana daga ba su yaci budiyo wa ilayhi ya'ud e ba su yaci magan balo e bane kana da yi tashin kiyama na bi alqur'anu la wa annahu takallama bihi haqiqatan kuma su yaci ga ga alqur'ani e bayan haqiqa bu e bu ajirar da ya asha'ira shi na je ga alqur'ani hikayatun an kalamin lahi ko ibaratun an kalamin lahi wa ga al kalamun sun ga ni be wani ga le ga ne jiya jike da ima jinde al qur'ani ezula imanu jiga al qur'ani e ga yace ciwo ko e zamu la imanu jiga cin al qur'ani ni biya ni muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayati litafi wadai cin da bai da ji tadabbure ayuna idza zamu shuba alqur'ani warattilil qur'ana tartila ko anabi ga la aqul alif lam mim ya alif lam mim walakin alifun harf amma alifu harafi yo wa lamun harf lamu harafi yo wa mimun harf mimu harafi yo wa kullu harfin bi hasan harafin do ma dilada wa kullu hasana bi ashra misali alada do ma gun multiply zugu kuyo ko alqur'an ba wanye shaitan bu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba suratul baqara bi ali imran fi mejo ko ya bane shi ta yagga na yi ne ba sauran bakara da nawa auka makal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngai yuqalu li sahibi alquran da ne ga ku alquran fitin ci ma alquran ba mu lutu bi alquran na gun fali kiyami ga iqra fi ba alquran warati kama kunta turattil fi dum fi gun lukem no fi ba alquran jona uyo ko alkur'ani na wale da hannun ila ya ga dicin ne ba a jebabi a tun yana alkur'anu gane biye na nabi sa mu gane fa'inta na za tun fi shay'in faru dogo illallahi war rasul ya ga dicin ne bai ciyen da ciyo ya ga jiye jiyu da su ya cikin gani bai tuciwuyi وقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجي من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترد الذي أنزل الزبر الإمام أبو القاسم الزنجاني وقيل لنا آقا ردوا إلى الله أمركم لم يجي يجي يجي وداتن سيتي iza ma tanaza'tum litanju min al-gharar abe ke ga da cin da bale ga jin ba da tun al-qur'ani ya bule da kiyo ya bule da ganda ga alaka aw tabi'u ma sanna fi muhammadun ko ya mutu ne be da sunanin muhammadu na fata'atuhu imilatu anabi turdi alladhi anzala azbur fin wa al-qur'ani cin zun wa al-qur'ani cin da min ya tanzu sha'irullahi ta'ala idan ta'ala gadi tsamu bi al-qur'ani mun gaji tsama bi ayan alkur'ani ma ga la alkur'ani akoni ma ga niyadan alkur'ani ma ga fe bashan ga gba alkur'ani na ma ko daga kibo wa bi agada kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una ma bi ayan nga be ceci be ayuji be tuci nga ya ji la ta ta ziro ka kafartum ba da imanikum a cin alkur'anu ci shi ebo yi lamitu ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya mitu yana e cin biya daga ba to yace ebo na a cin alkur'anu ci shi ebo yi fi ba yi mai lotun gangani biyayi. wadda yana ku a cin alkur'anu cikin ebo ile ba hukunci wa ni kumbai na hun bi ma an zalalla a magaya ga hukunci ba wuji hukunci ya ji kawai ya ga masala akida masala tabiya matsala siyasa ko matsala hukumbe shishi matsala ilimi matsala etun ndo ne ga da cin libati ba ne je ba da cin alkur'anu da suna na tazo ne ku ko alkur'anu ma wake sazagun wa nuna zulumin alkur'ani ma huwa shifa'un yi cin alkur'anu ci shi na ke lafiya gusanin ba ta yi gbin alkur'ani sagun ba ta yi jinu shi alkur'ani sagun ko wani ya ne bisa asalin fiye ga yake face gawa mai dirika na harukuya ya bugu ya zula an kaliu den ne bayanin zamani ci biya shi ban ina yi rabu zanuwa ci biya alkur'ani na alakur'anu a ji tukuru da ta biya Allah alkur'anu alo na ga ji madidu na kofa na zanuwa ci ga sunan wani jin na cin kur'anu tiwa ko zanuwa ci a biya shi shi yana yi rabu a ji kur'anu na ya zaɗa yi jo in ma kur'anu ba in da ɗiyin ba in ɓin fasarawa in lotun duniya pẹ̀gọ́ òjìká ni ọkú níbi àtúgẹ́ntì náà súnkà àti àlùkùrà nígbà ìzà gbogbogbà rẹ̀ lórí olúgbẹ́ ìwé ládòdò tún àwọn ṣì ládáadáa tún wọn wà ní sàlílì ìsáàlì ìlàmàṣà wà dí àtẹ́nà ọ̀tọ́ àlòtú náà láàpá ṣírìkì wo ọ̀dọ́ ìdá e ìdínamí ni ètò mẹ́yìn mafájọ na shi. lóbìnrin ayé gan fahimta e gan ìzàlá e alukur'anu paláwọ̀ ń gá alukur'anu kawai yau nan amma la, kowa no wal ilmu inda Allah alufatul majibatar sulazin islami da alimo bayani ya ce ga wucin wale ga yana zan wuci biyan lace la alkur'anu jin na. ai da je mota wa kuran ladata mota kun ga je kata ladata kata amma wa ɗe wa wa fahimta wa wa ji wa gane wa wa wa lokun gani bi wuya mu chafe ga alquran dun ta kata wala sun ga albarka biya wai wa ji ta ba kawai albarka biya ni o lokun bi wuya ga wa waili mi ale ga naji kiyayo mini yana zanwaci bi alkurani na alkurani a jin lagi da na alkurani go sai da sotu ya san ko ibe sotu kafiyo in shafe kuyi in ba zai lalanta wani na lanin a madulawan kashin mun kashin dagi kashin gogo aka na zamu ce ba nun da dagi na zugun an ba abu da nan dole biribiri na la ta kulu amwalakum bainakum bilbati da kaki dukiya da shi gani be gama nema ɗana bai rabu za nuna ci biya da ƙur'ani na ya zaga a tuci ala ƙur'ani baɗi daga tabo da su ba a cagan na ga a gungwa kabari ba a yi ga kabarin man rabu kamar na biyu kama jiri ka yi tunan mawalo na nga gungo inda su yi jiji bayan da hannuna Ibi na to zane jiye zaga ji hanjali kami a funo na kwabu funo za alkuranu ba daga cabo da su ba da wali yadda su yi bidiya man ahdasa fi na za ma saminu fawaradun fa waraddun ana sai na lamari ba umma da shi wala ana ga dikiyo a ga da su za wuce Allah wa anzalahu ala abdihi alquran wucin ha ci to ci cin cin ya wuju wa rasulihi bi to wa aminihi bi aminu ala wayi zane le da wayu ne wa safirihi baina baina ibadi an bi zane safir ya ce kan ce cin bi wuju wuju ne na mu da nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ce alquran ci ko ba no jiga ala yi na ale muhammadu ya wuji ya tsoyaci ba ni ga wuji tsoyaci guyo wuji tsoyaci guyo ya wani tsoyaci latin daga su ba la zai asira bi abdi lailan min al-masjid al-haram ita ce tabbata ya tsoyaci na lawushi da zaye shi na daga madara balin masjid al-haram zai wuji babu na bo ale muhammadu in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ya ga yadda ke location ya tinye ne tiya wushi yayi no zai wushi ba wannan annabi muhammadu ko ma falamma Abudullahi abdullahi yad'uhu kaku na wuce ya cocin wani ki wuce feyi to ne zai abdullahi ba wani bu annabi muhammadu a annabi sa sallam ga akulu kama ya akulu al'abdu ni ya gike mina wuce gina wa a ashrabu kama ya la Abudu? mai suke mina wuce fina inna ma ana abudu mai fiya sai wuce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fe jiki mu mulai da harbi cin wawun a cikin annabi wa a sako na farin biyoyani nan annabi ga fala kuna abdan shakura a sha mi ga fe wuji na fe je boya to ya ci na a sha daga babu wannan ya zo du ga wagan mutum matsayi nan wani jibuta ya sako biya nan wani yanda ya yi ko ya bana annabi shi dan ya buta zai ya jibuta to ya ci a gama ka da jannalo da jaru a janna kwata a alwa sai da milatu bawai warasuli rasuli ya nabi make ituce ya ce ci bi aka ga wa yi, la ta'atuhu fi ma amara yana nabi gaji foro na mitu wa tasdiquhu fi ma bara yana nabi ga ya labarin da gaji wuya gaskiya washtinabu ma na ha anhu wa zajar yana nabi ga kamcin nan wuna gaji wa biya biyu wa an la yu'badu Allah illa bi ma shara wa ma jibuta ya tuca sai na gabe da shari'a yin ne Muhammadu nan ya ya gbani wa ga na no to yana ne diga ganin je tawhidi je salla fiyazu wa zaka luwaji ai ma jibe tuci ajme malaikai ajme tuci ajme fari kiyami ajme kaddare ko ajme litafi je tuci da da sai tuci je foro ka tun ko hmm. wa ilimi da takwa layi da hashiya da batoci jin tuba jin istighfaru sai daɗiya ko ba ta kiji nan a nan ji foro biyan na ji benin ina na diga go ana na diga ya labari tuba no gaji wuya gaskiya a na biya labari gan alara shi dambo alkursi dambo aljanna gaskiya yan gaskiya a fa alkiyami siraci gaskiya alkiyami dambu azaba kabari gaskiya ni ya kabari gaskiya annabi isa biya ci shi ci ko hmm. ya juju ma juju mun ta jiki yo jiki yadda dambu mun annabi ya labari ci annaba na shi a go gali ani ba to ga kijon go ga imaji be na shi ina annabi ga ga Allah lugwa na ci ga lugwa annabi ka shirka mun kafiri nka laifa nka kuti shi bezan doci nka kurano ko nka ya yele nka zawu nka ya zo latita a cin wu nka ya cin da nka lewa tuji nka gamana nka hana mimanci <coughs> ko mm. nka takada nka yin zagi fuciyan ba feji jilbabu ma nka na waji to kona nka na ya za lamina nka na ya za gisa bai to kona da makamancinsu yana jihanabi ga ka ɓata na gaji ke raɗiya biyu wa maga a jin ajiyi ni ke mina anabi gaji na gawa sayo ku zo a ni na fi kakun egwa ke mina ya jihaji ji na dami ma na ga a jihaji anabi wa sayo sallu kama ra'aitu muni usalli e in sallah ke mina ilimi ya ji sallah yi ma na ga a ji sallah ji gawa jike gawa sayo wa ma ta kuma rasul faku zuwa ma na haku manu fanta ku e bago addini ha gumi ani aliyo ma kuma dina dinakum yana ne addini gumi ya wa atmamtu alaikum ni'mati ma ni malada ya zoba ya wa raditu lakum al-islam dina mai da jiga addini ga musulunci ga addini na so kwa gona e bago ne jin addini zamani annabi yana wa jadi addini yinan na wamma lam yakun yawma idhin dinan fa kayfa yakunu al-yawma dina yana eh, ji adini zamani annabi yana kin wa ji adini jajainan nan Wa lam yakun fi asrihim muta'arafan wa ja'a bihi man ba'dahu rudda bal zujr yana eh, bi zamani annabi gun ya dini yana tare ga ga zuma goyi na kuma gaji kiyo ga anya da sun keminan maliduji adbi dini zamani annabi yana wazifa jin aɗiyadi ne zamani a nabiya yagmawu aɗiyadi ne zamani a nabiya fidawuji aɗiyadi ne zamani a nabiya aƙidiyar kadariya aɗiyadi ne zamani a nabiya aƙidiyar jami'a aɗiyadi ne zamani a nabiya aƙidiyar tijaniya aɗiyadi ne zamani a nabiya aƙidiyar kiyo murji'a aƙiya dini zamani a nabiya aƙidan khawariju aƙiya zamani a nabiya aƙida sha'ira aƙiya zamani a dini zamani aƙiya zamani a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa khallafa fina sunnatan naktadi biha muhammadu lil mab'usi aunan ila al bashar wa khallafa fina alwayi sunnatan sunna naktari bi ganayya sayana muhammadu nil mabusu annabi muhammadu na tutun aunan ilal bashar wa amini ya lawayi ran bi zane aminu ya ce wayu gona ga annabi muhammadu sa sallu anabi sun ga mare ta su law taqawwala alaina ba'd al aqawil a ne magayi tuci tsakani ya ci bai wuce shi ga anabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu a matan anabi tufi fi alita ya bata ta zo an to jinu shi inni rasulullah ilaikum jami'a tuci ya ci mai bai bayan bayanin anabi ya kana nabi ba su ila kawai mai khasa wabu yusu ilan na fi amma anabi ndo ya tuntuba ba jama'a shi kawai ma tuntuba ba zo an yi bata anabi ba ni muhammadu ma ya anabi su mago wominu bi an la fa'alun lima yuridu mijin imani to yace jena to yace jena gabuna ya yaqulu shay'un illa bi iradatihi eh ma ji faruwa sai da irada ya yace yace wallahi yaqulu shay'un amma shi'atihi eh madaba na gazu daga mashi'ayan sai yace na wala shay'un fil wala fil alami ya khuruju an taqdirihi eh da ijo na ji faruwa ci gadu da kadar ya tsoye cona wallahi yanzu illa an tabiru ma ni faruwa sai gan sai da ba shi yanzu ici ma na tsoye ci dai ilimi yan dondo sai ci mai ndo ka ba lawul mafuzo sai ci mai dai bamba wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah hmm. yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sai ce wa sauki yayi sai ci mai wa bayi ba yaya ya bago al'iradatu kauniya da ba al'iradatu shari'a da ko? wala mafi mahida li ahadin an alqadar almahdudi idza hmm. fakina tuita kalluwa hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ngamma asabaka lam yakun li yufti aka hmm. ina jawana ne ba wamma afta aka lam yakun li yusibaka yana mali ba, bani ma jawaya rufi atil aqlam wa jaffati suhuf alikalan cani ina makana mawa ne sabe ga anabi sai ci ga indo ka kilaice da lotun zo ani ga yi imaru e lotun fa kullu muyassaru lima khuliqa la zandoro abu ji sauki abu fanye na jani to bubo na igimi e aljanna ji etin yimi aljanna ga afelo igimi e na ji etin yi na ga afeli ki mm-hmm. afelo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga alkanin imani wutan mini ubu al'imanu bil kadari ezula imanu yadda kadare ta gina nan wani sai kira mala'ika tun dagun zuka ajalihi ta e funan wata dai ko mm. rizkihi arzikiyu shaƙiyin ladidan wayo sa'id ko mazagurin mm. wayo a gaka ko ba wuye hidayatul irshad a ji bayani a wajen nagen nagya man jiden na nabi majinin bai na kala tari da suratun mustaqim amma ba wuye tawfiq wala gaskiyo go wala to wasu ko rai na kala tari mun ahbabta lakin Allah ya ji man yasha wa zaniga bo no u ba ma zaniga ba ce ne gwaji u ba na mala ne bi sa sallam ga ce ga kullukum dalun ba te yaji illa mana dai to sai zai mi ga u na. nan fasta hadune wa ba u be ni na mala ne ga ji fa Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuquna tibaa Allah la gaskiya wi ga gaskiya dana o mo yayi ko yi milatu e bonu yaji we ga gaskiya dana mu ga lamitu wa mu hmm. wa arina al-batila batilan warzuku na jitina ba on mola gama na wi ga gama na cina ku yagi cina mo ya yi ko yagi biya gangani biyu e bogo imaji ba kadala da muhimmanci sarau amma me imaji ba kadala da lagowa ake lotun yare da lotu al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'mini ad-da'if mu'min na bakana ba ko gama mu'mini ne yi bugun to cina

da makamancinsu kan yi ta shi goro wato ga lagu mi somi ko daga agun mi son juji kiyo mu ci guna Wane ga al aqd bila asbab ne to ga ji kiyo wa ga ji so ko ga yin yi ci ga so ko ga yin yi ci amma wa da nunu yezu wa da wasa wa dujo wa du da taki wa da nu lafi wa da kan wa da so ko ta so kuga ya ji ga ya habu liman ya sha ne san ina san ya habu liman ya sha zukur amma wa ga waji wa maga to ba ya liyo bezo ko a ta ba zai kiyo yes ta gi tube e bugo wa ne ga za a zan wayi ma ji mu ma ja al aqzu bila asbab ya sai tige ya lafiyo amma to sun wa ba duwa su koya wa lafiya wa waci ne da kulli da'in dawa ba san doro je cibi wala mai hidali har hadin hannun kadarin mahaduri ko ya za a fanke na tsoye ta aka na lugwa wala ya ta jawo zuma kuta laufin al almastor umma goyi na kabau kayu ba laul mafuzo na ga a wolo ma khalaqa Allahu al-qalam annabi ga ma farin su ka ali tun jina al sun thumma qala law tubu ka kala ma tubu ga a kawo. waktub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamati kai na ji faruwa na ga fali kiyami don mai sune ga ga yace in ba lara sha kan je kashe alqalam wa taqidu mai da aqida al iman bi kulli ma akhbara bi nabi dai ma ji do na nabi sallallahu alaihi wasallam ya labari mimma yakunu ba'da al maut yana ji faruwa zuma ya je biyo nan fa uminu bi fitnati al qabri wa na'imi ya yi ma jibe fitina ya kabari bai nima ya kabari kafin fayon kaku ne sai ga yace yi ma jibe alikiyami nan ilamin mm. fa ga fitina ya kabari ko mm. amma a ne ga ya ji dabar je ji fitina kabari biya a nan shirka mm. wajen azaba kabari biya a no kyau sai fitnatul kabari bai zo a yi ga fitnatul kabari a duwa ga kabarin man rabuka man nabiyuka wa ma dinuka ga ga fitnatul qabr kuyo a ti dai azabul kabri azabai kabari ganci me wale ga yaji dabba ne jin azabai kabari biya zanin bori je zuga efuwa ji boro ga fiye da gwaje mawajin azaba kabari biya zanin annabi ga mato azabul qabri min al-bawl mine ne jin azab ne ji jin azaba kabari biya zanan kulo kushi annabi sa sallan marra bi kabarai ne ngo kabaru ku bagan wo ma yu'azzaba na mai ji zaman ci azaba ga kila ce jin azaba ne annabi ga zai ni mini abu yadda wa azaba ci maka ne shi bane nasu bin namimati mun fe da sa sakani a ta jodo kulo kushi e bugo lemba so ko de general ni wajin azaba kabari biya za ta ci goyi ta wani ini wa bi adat larwahi illan al yi makiya yi ma ji gagara yi jila biya yi aye je baji biya afina kan za wan yi e bogo e da ji ga su amma biya da rayu Gada za mu ci ga fari kiyami ga man ba asana min marqadina ki daga banai le jinabo hadha ma wa'ada adar rahman wa sadaqa al-mursalun nan ga ya alkawli yan soje tuci ma gaskiya ta ta e fari ni ga a aga kafobi a be ma mafar zai ba ta su a ke be kafoi ba ci be fa za mu kiyamu yanzu an yi bata ga ana kife jiki yau ya ci mali ebogo alazaja na kifa alkiyami wal ba'su ba'da al-maut wadun sadiqun bi adatil arwahi fil abdani wal ba'su alazaja na ki da al Zuma ya jalo wa'adun alkawalu yo sadiqun ya gaskiya bi adatil arwahi fil a abdani aga rayi labashi babiafi na kaya zawan gisho ta nomin hum shamsu yidiga tsoba yidiga ba ti zawan gisho a da ja fe pan an shi nufan wa tun mai chi kungi an da shi nufan wa tun robo an da shi nu wa tun nufan wa tun yashi an da shi nufan wa tun are bayan ni sun da tubu da kiyaye wa tun sabul mawazinu amma ga tun labi wato zanubiha amalul ibad a ci ga tun wanda ladan etu ya wujiji tun agula mejin etu ya wujiji da buga tun wanda gaski ro kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani labi, bi amri subhanallahi alazim ani ya kalima guba un un yatura amani mai yabu mai lubi tuwo ga subhanallahi bi amdi subhanallahi alazim incin da wannan ade ruwaya da wani ga ya zo to ga Allah ta tuwo fari kiya ne wannan hmm. yau ta bi rajul la abibe na inda Allah ka ta tuwo wa wọ́n àlùpìyàn gbapẹ̀ mẹ́jà ibi sahabai sai matsayin yabuwa bici were gina abdullahi masudi dina a nabi gallar kuma filmi zani askalu min uhud bici masudi na gula fara fa'ula'ika humul muflihun ana tunga lukina da na shiga a gango wa man khaffat mawazinuhu da na shi matsuwa ulukana fa'ula'ika allazina khasiru anfusahum zawun shiga zai jajin asara watun sharu dawawinu a magalita fi gashe ba fa'akilun kitabahu bi yaminihi ade zai jagori ta tare wa alwayin wa akilun kitabahu bi shimali amma ne zai jagori ya gani bi gwayan gwafina wale gan ba nan manji bayani etiyan matsalayan alkur'ani wani ebon wuji bayani ga alu sunna ji ali jami'a ji ba amma ali mutazila ji ba amma ali sha'ira ji ba amma ke ali hululiya ji ba ebon hululiya ji gari sufa gulato ya sufa ya jo na ji ga yan doro ya gandoro doro ya ga sokoyo wani kullul kalami fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nizamuhu Allah kiyaye mu mm-hmm. ba na manji bayani etiyan alẹ́ muhammadu wuce ya tsoye ciyo tuci muro tsoye ci mutu da fi alita ipata nan ebon waje bayani ya yan iyali gula to ya sufa ya shi ba na shigan adi bukata shari'a batiniya shi na shiga adi bukata shari'a ne muhammadu adi ko na ya laje waya daga ba su kona kayan ala ga haddasa ne kalbi an rabbi a ga ma ga ga tsoye ci gan Allah kiyaye mu mm-hmm. ba na man ga ya ta kaddara na ebo dai mai wuji bayani ga alu suna ji kadari ya gangani bai jabriya shi ba ba na man bejin bayani tiyan ya yi ma ji bayani jadi faruwa su mai ajili wani ya fiti na kabari nema ya kabari azaba ya kabari a gaza shi na ki yi riga to baki a ga tuwa ya labi a ga littafi ga ba nan ba ta na shi man ji bayani je yabo a jirar da ya mu ta zila shi na shi ji ma ni daga irin da ya ci hankali lawuci wani ba ji gane So in sha Allah ta'ala ba ga boya ji ba ne ga daidai nan Allah ya ba mu lada ba ne ga cin bici nan Allah ya gafarta mana ni da gajin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك